This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfila Hashin Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muka sake da muku a wani shirin na daren yau Talata. Uku ga watan Satumba shekarar dubu da da ashirin 2024. A cikin shirin za a ji cewa kamfanin mai na Najeriya NNPCL ya bayyana gazawar biyan makudan kuɗaɗe da dillalan da ke shigar da mayin ƙasar ke bin sa bashi. Daga nan za mu kawo muku shirin Allah ɗaya gari banban da zara garba ta shirya kuma za ta kama mana. haka kuma za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku wani tasiri kuke ganin matatan man dangwata za ta yi a daidai lokacin da kamfanin nnpcl ke ƙara kuɗin mai lambar da za a kira kamar ko da ita ce alamar tarawa ɗaya bi sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Hukumomi sun ce akalla mutum hamsin da ɗaya ne suka mutu yayin da wasu ɗaruruwa suka jikata a wani har makami mai linzami da rasha ta kai kan birnin Poltava na ƙasar Ukraine a ɗaya daga cikin hare-hare mafi muni na yakin shekaru biyu da rabi. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya ce harin ya ruguje wani bangare na ginin da cibiyar sadarwa ta sojoji ta Poltava ke amfani da shi. da laski ya faɗa a shafin na Telegram cewa mutane sun kasance a ƙarƙashin baraguzai an ceto da yawa daga ciki. Ya ce ya bayar da umarnin gudanar da cikakken bincike. Ana iya ganin baraguzan bulo da suka farfashe daga cikin kofofin cibiyar da ke rufe waɗanda ba su da iyaka ga kafofin yaɗa labarai kuma ana ganin jini yana malala daga waje. Sa'o'i bayan har-haren makamai masu linzami ana jin warin hayaki da ya yadu a garin gaba daya wanda yake da tazar kilomita 350 kudu maso gabashin babban birnin kasar cape manufar shige da fice ta amurka ta tura matsugunan bakin haure a birnin mexico na kasar mexico zuwa nesa da kan iyaka babban birnin kasar da ya kasance wurin yada zangon bakin haure yanzu ya zama matsuguni na wucin gadi a nan bakin haure suna kara kafa matsugunai da ba na hukuma ba a cikin shekarar da ta gabata inda suke jira don samun kiran neman mafaka na amurka daga jami'an tsaro a babban birnin kasar. labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc hukumomin congo sun ce akalla mutum 129 ne suka mutu a wani yunkurin fasa gidan yari a babban gidan yarin kasar da ke babban birnin kasar da sanyin safiyar jiya litinin ministan cikin gida na kasar jakumin shabani ya faɗa a shafinsa na x cewa mafi yawan mutanen sun mutu ne a turmutsutsu kafofin yada labarai na kasar sun rawaito cewa jami'an tsaro sun kashe wasu daga cikin waɗanda suka yi yunkurin gudu kuma wasu faifan bidiyo da ba tantance ba da aka ce na cikin gidan yarin ne sun nuna gawarki da dama a ƙasa a wata hira da aka yi da wani direban motar tasi washi motoko ya ce yan sanda sun isa a makare jami'an tsaron gidan yarin ne ke ta harbi yan sanda sun zo a makare kafin karfe biyar babu yan sanda muna iya ganin mutane suna gudu fursunoni suna gudu ba mu fahimci komai ba sai da muka lura da cewa sun toshe hanya babu hanyar shiga gidan yarin makale shine babban gidan yarin kasar da ke iya daukar mutane 1,500 sai dai a cewar rahoton kungiyar kare haƙƙin bil'adama na amnesty international na baya-bayan nan ta ce gidan yarin yana dauke da fursunoni sama da dubu sha biyu waɗanda akasarinsu suna jiran shari'a ne hukumomin ƙasar dai na ƙoƙarin rage cunkoson jama'a inda aka sako fursunoni da dama a 'yan watannin da suka gabata yayin da iran ke barazanar mayar da martani ga isra'ila kan kisan da aka yi wa shugaban kungiyar hamas a tehran an sanya ayar tambaya kan sai hancin shirin makami mai linzami na jamhuriyar musulunci ta iran wani sabon rahoto da kwararru suka bai wa kamfanin dillancin labarai na ap kaɗai ya nuna cewa ɗaya daga cikin makamai masu linzamin da tehran za ta yi amfani da shi a duk wani hari da za ta kai wa isra'ila nan gaba bikai yadda ake zato a baya ba binciken ya zo ne watanni bayan da kawancen da amurka ke jagoranta ya harbo da dama daga jirage marasa matuka da makamai masu linzami da iran ta harba a wani hari da ta kai kan isra'ila a watan afrilun da ya wuce sai dai wasu makamai masu linzami sun gaza yayin harbawa ko kuma sun faɗo yayin da suka tashi kashi sittin cikin ɗari na matasan afirka na neman ficewa saboda rashin saka ido kan cin hanci da rashawa da ke barazana ga makomarsu nan gaba a cewar wata ƙuri'ar jin ra'ayin matasa fiye da dubu biyar da ɗari shida a ƙasashe sha shida da aka fitar a yau talata gidauniyar iyalan Ichikwizi da ke birnin Johannesburg na kasar Afirka ta kudu wacce ta kaddamar da kuri'a jin ra'ayin jama'ar na mutane 5,600 masu shekaru 18 zuwa 24 ta ce ana kallon cin hanci da rashawa a matsayin matsala mafi girma guda ɗaya da suke fuskanta don cimma burinsu da samar da ingantaccen rayuwa. ta ce banda haka kuma akasarinsu ba su yi imanin cewa gwamnatoci suna yin iya su don magance wannan ukuba ba saboda haka kusan kashi 60 cikin 100 na neman yin ƙaura nan da shekaru biyar masu zuwa binciken matasan afirka na 2024 wanda gidan wuniyar ta ce ba zai misalti ba an gudanar da shi ta hanyar tattaunawa ta fuska da fuska a watan janairu da fabrairu a kasashen da suka fara daga afirka ta kudu zuwa habasha Muhammad Hafiz Baballake ne karanto ma labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla. Babban kamfanin mai na NNPCL ya bayyana gazawarsa na biyan basuka na biliyoyin daloli da suke taruwa da ya kamata ya biya masu kungilar shigo da man fetur kasar a matsayin dalilin cikas na karanci ko kuma karin farashin mai a kasar. Wakilinmu na yankin Najar da Talamid Abakar Sokoto ya duba mana wannan lamari ga kuma rahoton da ya haɗo mana. Babban kamfanin mai na ƙasa wato NNPCL ya bayyana gazawarsa matuƙa kan iya biyan katutun bashi da ake bin sa na akalla dalar Amurka biliyan shida a cikin wata sanarwa da kamfanin na mai ya fitar a baya-bayan nan kamfanin ya ce labudda yana fama da karamcin kuɗi sanarwar wadda mai magana da yawun kamfanin na mai Mr. Olufemi Sunai ya fitar ta alakanta rashin kuɗi da kuma yawan dogaye tsarin layukan da ake samu a faɗin ƙasar da cewa barban matsala ce wannan bashin dai da 'yan najeriya ke tsammanin za a biya domin amfani ga 'yan kwangila musamman waɗanda suke shigo da mai daga ƙasashen waje sannan kuma ga dogayen layuka da suka yi yawa a gidajen man ƙasar kan haka ne na zagaya wani gidan mai na lagos bus stop da ke birnin fatakwal kuma ga abin da waɗanda ke cikin dogayen layin ke faɗi. Well, um, the situation in Nigeria. Yana cewa arewa ne sunana Dick Saroni Wiko ya ce gaskiya abubuwan da suke tafiya a Najeriya musamman ta bangaren kamfanin mai na ƙasa abin takaici ne ya ce dole ne sai mun ɗauki matakan gaske domin lamarin fa ya fara wuce misali kuma mutane suna amfani da wata dama ne inda 'yan siyasa ke cin karensu ba babbaka kuma kowa na yin abin da ya ga dama kadibi irin albarkatun man fetur da muke da shi a yankin na niger delta a ce najeriya ta dawo baya wannan abin takaice ne kuma waɗannan dalolin amurka da ake magana wanda kamfanin mai ya kasa biya shi ma abin takaici ne yana boye abun yana kawo cikas gaskiya fi sabilillahi musamman ma movement na mutane from one point to the other akwai matsala amma kuma ka je wani layin gidan mai din ma za ka yi samu amma the price kai is not something you talk about 980 1000 an awa gani distance is getting out of hand wallahi da anan ne masi suke dan samu muke dan labewa amma an ka ce sai mai naira dubu ko abin da ya fice haka abin ya wuce wuri ke kenan su ma dai 'yan kasuwa a birnin na fatakwal da ke cin karensu ba babbaka suna ci gaba da gudanar da harkokinsu eh ka kamar wannan abu mun san hakan zai faru shi yasa muka ce barnan da muke haka su ma suke yi ka gane so yanzu lokaci ne wanda kaga dole ya kamata inda za a yi tunani a bari mu mu agaza so da mu dan rage radadi ma mutane tunda kaga irin bisu ba ta dauki da wani mutane kowa da kowa ta satisfy ne sai da yake so ba kaga ya kamata dole a dan ba mu tazara mu dan agaza a kasuwa bayan fage yanzu kamar kasuwar bayan fagen za ku ci gaba da cin karen su ba babbaka ne kenan alkawari ne wannan alkawari ne wannan alkawari yanzu ne ba ta yi tashi ita ma to ina maganan man da kuke sata kenan zai ragu ko karuwa zai yi kenan a karuwa yanzu zai yi kai da abu in ana sai da shi ɗari biyu yanzu ya koma ɗari uku kaga dole kowa mai yin biyar zai ne haɗa ya zanto goma mai yin goma zai nemi ya kai sha biyar kwa masu sharhi akan harkokin mai dai a najeriya sun ce ba ranar kawo ƙarshen matsalar mai a ƙasar malam ya babura wani masanin harkokin mai ne a najeriya Maria. wato su kamfanin nfc ni yadda na karance suna ta faman taka tsantsan ba za su taba gawa mutane gaskiyar abu ba saboda me wannan idan suka faɗi gaskiyar ta yi kuma bata dace da kuma abin da 'yan siyasa suke so ba ka gane magana farko da shugaban tunibu ya fara yi cewar subsidy is gone to kaga ai ba a shirya masa ba an zo an yi abin ne kawai suna zato kawai shi komai da kuma. to ba wai tallafin ma da aka ce ya tafi ba a'a da aka zo aka lalata darajar naira aka ce naira ta samarwa. kanta daraja a kudin kasashen duniya. Tun a farkon watan Yulin shekarar da muke ciki ta 2024 jama'ar kasar da ke fama da matsalar karancin mai kuma ake ta samun dogayen layuka a sassan gidajen man kasar Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. To a gaida Lamido Abubakar Sokoto wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. a nan washington din agogonmu na cewa karfe biyar saura minti goma sha takwas na yamma yanzu kuma ga shirma na gaba wani gari wani gari wani garin da ake kurba manya na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba bai kai arewa hali ba madalla jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari banban. A wannan makon za mu tattauna kan batun yawaitar aure don samun takardar zama a turai a tsakanin 'yan afirka to takardar nan su kuma ba baka ita za su yi ba haka nan kawai ba sai dai ka yi kokari ka auri ba bajamuciya in ba haka ba a gaskiya sai dai su ta cewar ka bar garin wannan dai tafiya ce da ke da matukar kalubale kuma ba kasafai kowa ke nasara ba. kai ne wajen shekara talatin ko ashirin ko goma baka te gida ba kuma ka yi wani abubuwa aikin boye da kai ka samu wani kadan kai wani abu da shi gida to karshe ma kai ba takadan ga shi ka te gida ba shi ka te gida ka je ka duba mai kai mafi yawanci iyaye ka ma rasu ba gaisuwan da ce samu ka je ka ga wadansu. A gaba kaɗan za a ji sarƙaƙƙiyar da ke tattare da auren neman takardar zama a wannan gwagwarmayar neman rayuwa mai inganci a ƙasashen turai. A shirin da yau ni Ramatu Garba Baba zan gabatar. Madalla. Bakuwar mata ta yau Hajiya Zainab Salisu ne, wasu lauya ce a ƙasar Faransa ta mana tsokaci kan mahimmancin takardar zama ga rayuwar baƙi a ƙasashen turai. muka duba muka gani a turai abin da yake farkon bawa mutum dama ya samu takardar zama a ƙasa aure yana daga ciki sannan kuma haihuwa yana daga ciki ala misali kamar ka auri wanda yake da ɗan ƙasa to wannan ɗan ƙasan zai iya baka in ka aure shi zai iya baka takardar takardar shi da zama a ƙasa to idan kuma muka duba a fuska suna samun kuɗi wanda suke irin wannan abin ga alhaji ahmadu tijjani garba hakimin hausawan turai a kasar jamus wanda ya shafi fiye da shekaru ashirin a can ya bayyana cewa batun takardar zama ya zarta tunani al'amari ne mai wahalan gaske da ke jefa rayuwar da dama cikin matsi ganin sun riga sun sa kafa sun shigo turai kuma babu yadda za su iya koma kasashensu na asali ba tare da sun cimma burinsu ba. Gaskiya mun samu kalubale na mu shine zaman yanayin yanda za ka yi ka samu takardar zama. Duk garin da ka je inda ka da takardar zama gaskiya gaskiya kamar <laughs> kala da wani cikas na yanayin aiki. Aiki shine ya kawo ka kake tunani in ba aiki ba ne ka kuma kai ɗalibi ne to ɗalibtan nan in ka gama karatunka za su ce ma gaskiya ka koma ƙasar to sai dai ka yi fafutuka ka nemi takarda to takardar nan su kuma ba baka ita za su yi ba haka nan kawai ba sai dai ka yi ƙoƙari ka auri bajamuciya ko kuma ka auri wata 'yar jamus a nan in ba haka ba a gaskiya sai dai su ta kamar cewar kabar garin ga malam muhammad awal kolobo ya shafa shekaru da dama a jamus ya ce da wuya a fahimci irin yanayin rayuwar da 'yan afirka ke fuskanta a kasashen turai asali ma ga waɗanda ke zaune a afirka hangen dala suke wa rayuwar turai don ba su fahimci tashin hankalin da ke tattare da rashin takardar zama ba. kana gida za ka ji za ka zo ture ne kamar yadda kwance ne shi ka zo ka shigo cikin shi za ka san yadda yanayin yake ba abu ne mai sauki ba to amma daga ka zo ka shige kuma shi fitan kama ya yi wuya amma samun takarda kasashen turai shi wani ikon allah za ka iya kana nan ma kana ayyukan boye kana samun kudi kana yin wani abubuwa na arziki a gida kana nan kai ne wajen shekara talatin ko ashirin ko 15 ko goma baka te gida ba kuma ka yi wani abubuwa aikin boye da kai ka samu wani kadan kai wani abu da shi gida to karshe ma kai ba takardan ga shi ka te gida ba shi ka te gida ka je ka duba mai kai mafi yawanci iyaye ka ma rasu ba gaisuwan da kace samu ka je ka ga wurinsu ga mustapha musa wani da ya yi gudun hijira amma yanzu yake zaune a birnin masin na kasar faransa ya bayyana takaicinsa kan yadda wasu da dama suka jefa rayuwarsu cikin hadari don zuwa turai amma a ƙarshe ya ce suna tsintar kansu a cikin tsaka mai wuya akwai wani ɗan toga shekaransa goma sha biyu a turai ba takarda shi yanzu ya ma daina haƙura da neman takarda kawai buga-buga yake kuma shi ya ce min shi dai in dai mace sai ta bashi takarda sai a wannan auren to sai dai in ya koma gida a haka to yanzu bayan haka akwai wani shi kuma shi ma abokina ne italin yayi yayi yayi har a italin da abin yaki ya ɗauki lauyan an yi mai hanya an buga wata ran ya zauna sai shiru wata ran ke gan shi gan shi firifiri in ya fito yana da mata ga 'ya'ya uku haka ya baro sai to yau shekararsa takwas to wannan matsalar ta takardar zama ta sa an samu karuwar 'yan damfara da ke buga takardun aure na jabu a wasu kasashen turai na baya-bayan nan ma dai shine badakalar takardun jabu a birtaniya da ya kai ga ɗaura wasu 'yan najeriya hudu sai dai duk da waɗannan matsalolin alhaji ahmadu tijjani ya ce a ƙasa kamar jamus za a iya cewa an samu ci gaba a fannin rayuwar baƙi musamman ta 'yan afirka a yanzu komai ya canja su da kansu suke cewa mutum ya tafi makaranta in ka shigo ka sanar da su cewar kana garin za su nemi kamar su ce ma ka je ka koyi yaran su game da bangaren kamar in kana da kuruciya yara wanda bai wuce shekara goma sha bakwai ba za su su da kansu za su tilasta ma ka je ka koyi aiki nake so in ce Su a wannan wajen ne za ka nuna kwarewarka har allah ya sa su da kansu za su ɗauki takardar garin saboda kana biyan haraji su baka na zama saboda haka mun samu bambanci ta wannan bangaren a da za mu duba mu gani baƙaƙen mutane 'yan afirka bayan da za su yi su eh, kamar zuwa wani aiki a banki 'yan doka ko kuma in ce a polis kenan wayansu bayan da za su su samu wannan dama amma yanzu mu ba mu samu ba yaran mu sun samu da yawan mu wanda muka haifa a nan garin suna aiki wayansu 'yan sanda ne wayansu kuma jirgi duka inda za ka yi za ka tsinci 'yan uwanmu suna aiki a gaskiya shine ci gaban da muka samu Come down yanzu in kin yi mutane sun zo maza sun zo sun ka armi na saru sun ka samu takardu sai su armi gida su yi arwe su kawo matansu amma da ne mutane sun kai ta zauwa hakanan su kadai su ta aihuwa da nasaru in sun ka samu iya su samu izinin zama to a mako mai zuwa da yardar allah za mu ji yadda mata 'yan afirka su ma suka shawo kan wannan matsalar da yadda suke samun nasara wajen tsayawa da kafafunsu a kasashen turai kafin nan a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Tom madalla a gaida rama ta garba yanzu kuma lokacin da zamu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'in mu na yau shine wani tasiri kuke ganin matatan man dangwata za ta yi a daidai lokacin da kamfanin NNPCL ke ƙara kuɗin mai. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili mun sami kira na farko daga Nasarawa wani daga Nasarawa. Nasarawa ne ne akan layi. To da alama dai babu wani akan layi ko kuma ya goce. To masu sauraro kamar yadda na ce? To wani ne akan layi daga nasarawan ne? Eh Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari bari a jihar Nasarawa. To Bashir Tela ah. wani tasiri kake ganin matatar man dan gwata za ta yi gashi NNPC na ƙara kuɗin mai. Alhamdulillah muna fata ko muna kyautu sun za ta yi tasiri to amma abin ta kai gaskiya kara kuɗi da C sosai abin ya sa eh, ya karfafa ba wato jikinmu ya yi sanyi sakamakon wannan kare kuɗi da eh, NNC sosai na Najeriya to bashir tela mun ji cewa gwiwa ta yi kwari ga karin farashi da npcl ya yi to har yanzu ne muna nasarawa wane ne aka layi daga nasarawa Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam ya sunan malama Masha Allah, kuna tare da babawo mai agogo ne a nan cikin garin Gitata. Babawo mai agogo menene ra'ayinka a yau akan maudu'in da muke tattaunawa? Eh, ra'ayina kamar yadda shi dai a gaskiya dangote eh, zai iya kawo ci gaba. Ta hmm. dalilin da ya sa ko na ko faɗi haka kaga shi dangote ya bude fuka-fukin shi ko ta wani bangare mm. to kuma aka ce ana samun irin wa'annan abubuwan to za a iya samun sauki kuma a gaskiya dangote yana bukatan addu'o'i saboda kaga yana so ya kawo ci gaba amma kuma sai yana samun yan matsaloli ko a bangaren labarai za ka ji an faɗa cewa mm. yana so ya aiwatar to amma ana samun wasu matsaloli daga cikin yan To babawo mai ogo mun gode da wannan ra'ayi ka bar mu jigar zaya kebbi wani yana jiran mu a kebbi wani ne a kebbi. Sunana dan asaba mai fata ya wuri daga nan jihar kebbi. To dan asaba mai fata wani tasiri kake ganin matatar dangwata za ta yi daidai lokacin da NPC yake kara kuɗin mai. To ni a rawa mahanga gaskiya babu wani tasiri da wannan matata ta dangwata za ta yi. Me yasa? Saboda ta zama ma ta zama musu kishiya. Hmm. ba su so su ga cewa eh, matakan dangote ta yi tasiri hmm. ta kawo ci gaba ga matakan mai a najeriya wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa ita nnpc ta hmm. ƙara ma manta kuɗi kuma ina kira ga shugabanni nnpc wallahi su ji tsoron allah duk abin da mutum ya shuka wallahi shi zai girba mu dai an cuce mu an ci amanan mu ina kira ga 'yan uwanmu 'yan najeriya mu ci gaba da roƙon Allah Allah ubangiji ya saka mana ga waɗanda suka ƙara mu wannan man fetur to malam mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka bar mu je garzaya zamfara wane ne daga zamfara salamu amincin Allah ya tabbata a gare ka masoyin manzon Allah amin wa amin to malam nasiru menene ra'ayinka ra'ayi na tsakani da Allah wanda ya saukar nan yayi magana dan uwana ne gaskiya mm. duk abin da za a ce a Najeriya za a so ga talaka ya samu abin da yake so a rayuwar shi na duniya tsakani da Allah shugabanni su tabbatar da cewa da su da shugabannin al'uwa ana shugabancin su to su ma wata rana mu ne za mu shugabance su don Allah su tsaya su yi koyi da abin da ta ba balle wani umaru musa yar addu'a sadauran sokoto firimiyar arewa wa'annan shugabancin da suka yi su ne wanda suka yi wanda arewa yau ana musu addu'a kar su kuskura su biye ma duniya su tabbatar da cewa za su samu abin da suke so mm. a ba talaka ya ce za yi wasu guna marayuwar shi wanda za a koma na shan wahala kalmar garba mutanen mutanen kurgu sama maka fatan alheri to malam Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah ka ba mu shugabanni ya tausaya mana ni ne Nasiru Treni ne gonjo nake maka barka ka daga gusu to malam Nasiru mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka bar mu je kanan dabo wane ne da Kano ah, to malam sai dai ba ma jinka ba ma jinka da kyau sosai ko za ka dan matsara kusa da rediyon ka yawa kana ji na To ya sunan malamin? To da alama layin ka bashi da kyau sai dai ka ƙara kira bari mu je Abuja wane ne daga Abuja? Assalamu alaikum murya Amurka sunana Usman Dan Fulani anguwar rana Abuja tarayyar Najeriya. Usman Dan Fulani to ya kake ganin matatar man dangwata za ta yi wani tasiri za ta yi? daga nan babban birnin tarayya Abuja. To muna jin kamalan Usman wani tasiri kake ganin matatar man dangwata za ta yi? to alhamdulillah gaskiya yana da matukar tasiri ya kamata a duba a bangaren wannan bawan allah gaskiya yana da kokari ya kawo wa najeriya wato shi gaba gaba ki ya kamata don allah a duba mai wannan bangare ya kamata waɗannan masu gudanar da ayyukan na man fetur ne ya kamata kuna kira a gare su don allah su yi tsoro allah kuma shugabanni ya kamata su duba wannan bangare talaka wallahi yana ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ne ne mun kai masu don allah su yaye mu na dullahin da mun kai to amin usman dan fulani mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmuwa ta kabar mu je kwara wani ne aka layi da kwara Assalamu alaikum wa rahmatullahi mai magana Bello Garba Dinawa. To Malam Bello menene ra'ayinka a yau? Eh to a kan ra'ayi na gaskiya idan muka duba shi dan wace ga alama dai zai eh, yana son yawa mutane sauki. amma ita gwamnatin najeriya gaskiya ba ta tausayin talaka duk inda talaka ke samun sauki gwamnatin nan ta toshe. yanzu kaga halin da mutane suke ciki kuma ga kadan man fetur kuma ga man fetur an kara miki kuɗi talaka shi ina zai saka ne To bella Garba mun gode kwarai da gaske da wannan wato gudunmuwa ta kuma da waya ka kawo ƙarshen ɗaga wayan a yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu. To da wannan ko muka zo ga mu na ƙarshe labarai amma wannan karan a takaice hukumomi sun ce akalla mutum hamsin da ɗaya ne suka mutu yayin da wasu ɗaruruwa suka jikata a wani har makami mai linzami da rasha ta kai kan birnin poltava na ƙasar ukraine a ɗaya daga cikin hare-hare mafi muni na yakin shekaru biyu da rabi shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky ya ce harin ya ruguje wani bangare na ginin da cibiyar sadarwa ta sojoji ta poltava ke amfani da shi zelensky ya faɗa a shafinsa na telegram cewa mutane sun kasance a ƙarƙashin baraguzai an ceto da yawa daga ciki manufar shige da fice ta amurka ta tura matsugunan bakin haure a birnin mexico na ƙasar mexico zuwa nesa da kan iyaka babban birnin ƙasar da ya kasance wurin yada zangon bakin haure yanzu ya zama matsuguni na wucin gadi a nan bakin haure suna ƙara kafa matsugunai da ba na hukuma ba a cikin shekarar da ta gabata inda suke jira don samun kiran neman mafaka na amurka daga jami'an tsaro a babban birnin kasar hukumomin congo sun ce akalla mutum 129 ne suka mutu a wani yunkurin fasa gidan yari a babban gidan yarin kasar da ke babban birnin kasar da sanyin safiyar jiya litinin ministan cikin gida na kasar jakumin shabani ya faɗa a shafinsa na x cewa mafi yawan mutanen sun mutu ne a turmutsutsu kafofin yada labarai na kasar sun rawaito cewa jami'an tsaro sun kashe wasu daga cikin waɗanda suka yi yunkurin gudu yayin da iran ke barazanar mayar da martani ga isra'ila kan kisan da aka yi wa shugaban kungiyar hamas a tehran an sanya ayar tambaya kan sai hancin shirin makami mai linzami na jamhuriyar musulunci ta iran to da lama sauraro da haka muka karshen shirin namu na yau baki ɗaya sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe laraba idan allah ya kaimu inda zamu kawo muku wani sabon shirin idan allah ya yarda yanzu amaradin muhammad hafiz baballe ne ta na kawo shirye-shiryen mu na yau da kuma julie leathers gresham wadda ta hada tare da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau ni sarfila hashin kuma nake cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum